يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ban haka Allah cikin kwanse muna ranar 28 daren da tara ga watan 11 watan zulqa'ida shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 11 ga watan tara shekara ta 2015 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a cikin gaban karatu na littafin Al-Lu'lu' wal marjan muna nan a shafi na sha biyar a ƙarƙashin babi na shida hadisi na goma wanda a wannan hadisi mun karanta shi zuwa kimanin tsakiyarsa za mu tashi insha ta'ala a daidai inda wato anin ake cewa wasu aluhu anil ashriba kaɗara ta hudu ƙarshenta wasu aluhu anil ashriba kuma jama'ar abdulkais sun tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama game da abubuwan sha fa'amarahun da arba'in sai ya umarce su da abubuwa hudu wa nahahum an arba ya kuma hana su abubuwa hudu amarahum bil imani billahi wahda ya umarce su da yin imani da Allah shi kadai qala atadruna man imanu billah yace da su ko kun san me ake cewa imani da Allah wahdahu shi shi kadai qalu Allahu, wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa su ne mafiya sani qala shahadatu an la ilaha illa Allah yace abinda ake nufi da imani da Allah shi shi kadai shaidawa babu wani an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah kadai wa anna muhammadan rasulullah da kuma shaidawa haƙiƙa annabi muhammad manzon Allah ne wa iqamus salah da tsaida sallah wa ita'uz zaka da bayar da zakka wa siyamu ramadan da azumtar watan ramadan wa an tu'tu min al-maghnam al-khums kuma ku bayar da ɗaya bisa biyar na abin da kuka samu daga ganimar yaƙi wa nahahum an arba'in wa manzon Allah ya hana su abubuwa hudu anil hantam ya hane su game da abin da ya shafi tsima abin da za a tsima na sha a cikin me muka ce tulu ko wadubba da kuma gora ƙir? da kuma akushi wal muzaffat da abubuwan mazubin da ake shafe su da kalo wa rubbama qala al muqayyar wani lokaci kuma ko mai yiwa ya ce muqayyar shine shi kuma abubuwan amfani da ake zuba abubuwa a cikin su wanda za a sa tsoro da ake kira muƙayyar din a ƙona shi sannan kuma a shafe abubuwan da za a shafe shine da ake shafe jiragen ruwa da shi wa qala kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ihfazuhunna ku kiyaye waɗannan bayanai da ne muku ku haddace su wa akhbiru da man wara'akum kuma ku sanar da waɗanda suke bayan ku waɗannan abubuwa da na gaya muku fayyace bayanin wannan gaba da muke ciki an ce wa sa'aluhu anil ashriba sun tambaye shi game da abubuwan sha shi ne malamai suke cewa ma'anar abin da wannan zance take nufi an tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi game da abubuwan da suke tsumawa imma dabino imma inibi ko waninsa cikin abubuwan marmari ko kuma wato ainihin tsirrai da suke fita to sukan tsima su ko su tsima a cikin tulu ko a cikin gora ko a cikin akushi ko waninsu cikin abubuwan da ake shafe su da kalo to in aka tsima abin da aka tsima a irin waɗannan abubuwan ya fi saurin wato ainihin kaiwa matakin da zai iya zama giya to idan aka tsima ba kowa ya san cewa wannan abin da aka tsima ya kai zama giya ko bai zama ba in ka zo kai kana ganin abu da ya a cikin wato tulu da aka saba sha ka to ba baki sai bayan ka sha ka fashe tulun saboda kai ma wato ya ya hautsina ka ko sai bayan ka sha ka fashe goran to ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama da suka yi masa tambaya game da abubuwan shan da ake sha waɗanda ake tsumawa a cikin gora ko ake tsumawa a cikin tulu ko a cikin akushi yaya batun waɗannan abubuwan shi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya kare su da bayani akan haka to amma wajen amsar za ga annabi na maganar ya hane su daga mun ce tulu gora akushi ba wai su abubuwan da aka faɗa ɗin su ne aka yi haramcin samar da su a yi amfani da su a abubuwan da ake tsimawa a ciki sai aka ambaci abubuwan da ake tsimawa a ciki amma da nufin su abubuwan da aka tsuma a cikin waɗannan abubuwan an fahimta ko abubuwan shan su da suke sa a yi mayan su manzo sallallahu alaihi wasallam yake tsawatawa a kai amma saboda sai da waɗannan abubuwan da ake amfani a su suke tsumuwa su zama giyar sai zamanto an faɗo abubuwan da ake tsumawar a ciki amma ba ana nufin da da yanzu haka in ka ji wannan hadisin ba kai ba sakin amfani da tulu ba ba kai ba sakin amfani da gora ba ba kai ba sakin amfani da akushi ba haka ake yi an fahimci bayani a ana ga mana waɗannan abubuwan a lokacin nan su ne abubuwan da ake amfani da su don tsima abubuwan da ake tsima kuma ƙarshe galibi wasu lokuta cikin sauƙi ko cikin sauri suke zama giya sannan bayan haka malamai suke cewa da aka ce wa sa'aluhu anil ashriba waɗannan sahabbai waɗanda suka yi wata kakkiya zuwa gurin manzo sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi game da abubuwan sha shi ne sai malamai suke cewa hakan na mana nuni akan yadda sahabbai suke da kwaɗayin ilimin abin da ba su da iliminsa da ƙoƙarinsu na su kawar wa kawunansu jahiltar dokokin addinin Allah saboda haka suka tambaya su game da abubuwan sha da suke amfani da su yaya sai tsawata musu kan duk abin da za a tsima shi cikin waɗannan abubuwan da suke saurin mai da abigiya to ba su ba shi su bashi saboda kaucewa yiwuwar su sha abin da zai zama musu giya tare da cewar Allah subhanahu wata'ala ya haramta shanta sannan bayan haka manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya goya da faɗo musu abubuwan da ya umarce su da shi shi da aka gaya mana amarahum fa amarahum bi arba ya umarce su da abubuwa hudu wa nahahum an arba ya hana su abubuwa hudu to cikin abubuwan da ya umarce su aka ce amarahum bil imani billahi wahda ya umarce su su ba da gaskiya da Allah kadai ala atadruna mal imanu billah shi da musu wannan bayani sai kuma yake musu tambaya akan bayanin da ya musu ko kun san menene ba da gaskiya da Allah shi kadai qalu Allahu wa rasuluhu alam da buɗan bakin sai suka ce Allah da manzo sune ne mafiya sani Shin malamai suke cewa wannan gabar da suka ce Allah da manzo su ne mafiya sani ana karantar da mu da koyar da mu ne cewa duk sanda aka tambaye ka wani abin da baka da masaniyarsa to kamar da al'amarin saninsa zuwa ga Allah da babu wani abu da ya koyi gare shi babu wani abu da bai sani ba a lokacin rayuwar manzo sanda yake raye shi ma ina da masaniyar abin da bayi ba su da masaniyarsa domin shi ne masa wahayi to za ka iya goyawa da cewar Allah kaɗai sannan da manzansa su ne suka fi kowa sani sanda yana raye ne masa wahayin abin da jama'a ba su ne bai sanar da su a yanzu da bai raye za ka ce kaza za ka ce Allahu a'ala Allah ne masa in zai zuba manzo da za a koma masa a samu masaniyar wannan abu shi ma ya ƙaura ya bar duniya in kuma ka ce Allah da manzansa ne mafi ya sani kana nufin babu abin da Allah bai sani ba a cikin bayi kuma sai dai an koma hadisan manzo da za a iya samun bayanin wannan amma kai baka da wannan bayanin dubara cewar ko da baya raye ya bar maganganunsa da ya mutu ya bari tabbatattu ingantattu da suke faɗar ilimin abin da ba kowa ya sani ba cikin bayi sai ta hanyar wahayi da isar da al'umma sai yake ga musu abin da ake cewa imani ita shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamu sala wa ita'u zaka wa siyamu ramadan wa an tu'tu min al-maghnam al-khums to dan ka kirga waɗannan abubuwan da annabi ya faɗa ya ce an gaya mana cewa kai a hadisin ya umarce su da abubuwa hudu ko to mu kirgo sai ce imani da Allah shi kadai sai fassara shi da cewa shine shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah an samu nawa daya an fahimta wannan abu ɗaya ne wa iqamu salah biyu wa ita'u zaka uku ko wa siyamu ramadan hudu wa an tu'tu min al-maghrib al-khums nawa biyar shi ne sai malamai suka ce to wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai masu rikitarwa me rikicinsa annabi an ce ya sanar da su abubuwa hudu amma kuma an samu abubuwa biyar ko ya haka to a ƙarƙashin wannan gaba shine sai malamai suka yi maganganu a wasu daga cikin malamai suka tafi akan cewar e annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya lissafo abubuwa hudun da ya musu alkawarin zai sanar da su dan su zo sun ce ba su bayani fayyatacce shi kuma daukan musu alkawarin zai ba su bayani fayyatacce alkawarin da ya dauka to ya sanar da su abubuwa guda hudu da ya gama jero abubuwa hudun sai ga ya dace ya ƙara musu da wani guda ɗaya da yake da mahimmanci ya dace shi ma su san shi dan ya ce da sanar da su hudu ba laifi ba ne ba zai hana kuma ya ƙare su da wani abin da ba su tambaya ba Shi ne sai ya gaya musu na ƙarshen shine wa an tu'tu min al-maghnam khums sannan kuma ku bayar da ɗaya bisa biyar ɗin abin da kuka samu na ganima saboda haka sai zamanto hudun farko da muka lissafo kafin wannan malamai suka ce su ne hudun da ya gaya musu na alkawari wannan ɗayan kuma ya ƙare su da shi ƙari akan abin da suka nema ko ya alkawarin zai musu an fahimta wasu malamai suka kalli abin suka ce haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi musu don haka ba laifi ba ne ka tambayi mutum abu bayan ya baka amsar abin da kake bukata kuma ya ƙara ma da wani irin wannan ana cewa da shi a uslubul hakim salo na wanda yake da hikima da sanin ya kamata al'amura an tambayi annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka na dama kai Musa amsa yake sandarsa ce ko amma da yace a sandarsa din bai tsaya iya sandar ba qala hiya asaya atawakkau alaiha wa وأخش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى sanda ta ce amsa ta samu ma me a daman sa aka ce sanda ta ce an gane ko amma sai ke cewa ina dogara da ita sannan kuma ina kora dabbobi na da ita kai banda wannan ma ina da wasu abubuwan banin barkatin ba ma sai na ta da safuwa ba da ita wannan sanda ka ɗaua dabbobi abin da za su ci abin da ya kama da haka kare kaina daga abin da zai tankaro ko to wannan uslubul hakim tambaye ka wani abu kuma kaga akwai wani abu da ya kamata ka tsara da shi da yana da muhimmanci kada dauka ce sallace ce Ha akwai abubuwan da take haka kuma da aka tambaye manzo sallallahu alaihi wasallama game da ruwan kogi sai ce huwa tahuru ma'uhu alhillu Mai su sun tambaye shi kan tafi tafiyayya je su hau su hau wato kwale-kwale su hau kogi amma suna samun kansu ba su da ruwan da za su sha kuma su yi ibada da shi in sun ce su yi ibada da shi su rasa na sha in sun ce su sha su rasa na ibada shi kuma ruwan kogi ba zai sha wuta daɗi ba yaya sa iya ibada da ruwan kogin sai manzo ya ce ai shi ruwan kogi tsarka ne mai tsarkakewa yadda wanda kake sha zai maka ibada haka shi ma zai so da ka dan baka iya shan ba amma za ka iya ibada da shi ba ka da matsala to me kuwa ta iya nan sai ce alhillu mai ta tatuhu ga wani abin da ya kamata ku tambaya ba ku tambaya ba shi ma yana da muhimmanci abubuwan da suke rayuwa a cikin ruwa halal ne su kifi su doruna da sauransu an gane ka gaba ba tambayi waɗannan abubuwan kuma suna da muhimmanci a tattare da su to ana samun irin wannan to shine wasu malamai suka ce nan ma shine abin da manzo yayi ya musu alƙawari san da su abubuwa hudu ya ba su sai ga ce to ya kamata ya kare su da na biyar din sai ya kara musu shi to akwai malamai da suka tafi akan wannan matafiyar a bangaren bayanin waɗannan abubuwan guda biyar dan su warware matsalar da ake tunanin cewa akwai a hadisi an ce abu hudu kuma ya zama biyar amma wasu daga cikin malamai suka ce a abin da ke akwai shi ne ita kalmar shahara da aka faɗo ko imani da Allah da cewar ne kashe da babu an bauta da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai. kuma hakika annabi Muhammad manzon Allah ne sai wasu suka ce ba ta cikin abubuwa hudun da manzo ya alkawarin gaya musu saboda ai wani abu ne da su suna da masaniyarsa sun riga sun yi imani da Allah musulman su suka zo wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wai yanzu ne za su musulunta ba sun san imani da Allah kuma shine ginshikin komai amma wasu abubuwa kuma na farillar aini wanda ba wannan ginshikin na imani ba ya kare su da ce to waɗannan abubuwan da na lissafa musu lissafa muku su to su ma fa abubuwa da tilas dole kamar yadda imani ike lallai waɗannan abubuwan su ma suna ƙarƙashin tabbatar imani to shine ya faɗo musu iqamu sala ita'uz zaka sawm ramadan da kuma wa an tuqul wa an tuqu min al-maghnam al-khums sai idan to waɗancan guda hudu in ka cire wato kalmar shahada su ne alƙawarin da manzo faɗa musu wannan ko na farkon ya san suna da wannan suna da masani su amma ɗan abin da ya kamata su goya da su shine su goya musu da shi to su malaman haka suka ce akwai malaman da suke cewa zai yiwu kuma manzo sallallahu alaihi sallama, ya yi musu alkawarin abubuwa hudu sune ne sallah zakka da bayani sai kuma abin da suka biyo baya bayan zakka sai azumi sai kuma ba da ɗaya bisa biyar cikin wato ainihin ganima sai malamai suka ce to da zakka da sallah ya ɗauke su abu guda duba da yadda Allah a cikin alqur'ani duk sanin da magana wa aqimu salata wa atu zakata kaza kaza kaza kaza duk ina goma shi su to ya dauke su kamar zubin abu guda saboda haka imani da Allah da aka magana kalmar shahada abu daya sallah da zakka biyu azumi daban sai kuma ba da ɗaya bisa biyar cikin wato anin ganima wasu malaman suka ce zai iya yiwa haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya kalla shi yasa yake hudu kuma ya faɗi waɗannan abubuwa guda biyar saboda haka hudun ake nufi an sa ɗaya cikin ɗaya wasu kuma suka ce a'a da yiwuwar manzo sallallahu alaihi wasallama ya shigar da ba da ɗaya bisa biyar na ganima ƙarƙashin zakka yadda zakka cire dukiya ce ka bayar domin Allah zuwa ga bayin Allah to haka ma cire ɗaya bisa biyar na abin da ka samu na ganima shi ma dai cire dukiya ce a bayar. wannan ya ɗauke su a matsayin abu guda an fahimta to dai malamai sun ta ƙoƙarin yadda za su yi bayanin a fahimci cewar in an so ana iya ɗaukar abubuwan huɗun ne amma an shigar da wani cikin wani ko ku a'a biyar ɗin ne gyara annabi musu da ƙara musu ɗaya akan hudun da ya musu alƙawari an fahimta ko to malamai duk sun wannan maganganu saboda haka a wannan gaba dai hadisin na sanar da mu cewar manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da riko da kalmar shahada riko na tamtam su tsayo akan ɗayan ta Allah da bauta kuma in za su bauta masa su bauta masa suna masu karɓar saƙon yadda za su yi bauta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan aka umarci su da batun sallah tsaye da ita sun sha faɗa tsaye da sallah shine ka yi ta kamar da annabi muhammad ya koyar ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli a lokacin da Allah ya bukata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yi ta da shari'anta, da rukunanta da sunnoninta da abubuwan da suke wato ƙayata ta da kuma wato ainihin darajanta ta sannan batun abin da ya shafi ba da zakka zakka ta haɗa da ta dukiya ta haɗa da abin da ya shafi amfanin gona ta haɗa da abin da ya shafi dabbobi da ake zakkasu waɗanda sai sun shekare in sun shekare ka bayar waɗanda kuma a san da aka girbe suka kai nisabi ka bayar ɓangaren abin da ya shafi amfanin gona ka bayar magana abin da ya shafi kuma wato yin azumin wata ramadana shine ka yi shi shi ma kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ka kame daga abubuwan da aka bukaci ka kame shi ne kamewa daga barin ci da sha da biyan buƙatar sha'awa da kamewa daga ayyukan asha da maganganun banza tun daga hudowa alfijir na biyu zuwa rana ta faɗi kani da Allah wanda shi ke amsa azumi karɓaɓɓe shar'antacci sannan bayan haka kuma sai ba da ɗaya bisa biyar na abin da aka samu na ganima ga Allah subhanahu ta’ala da manzo Dan tallafawa al'amarin rayuwar waɗanda suke mabukata da za su iya kawo kansu zuwa ga jagoran al'ummar musulmi a lokacin manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan sa kuma sa da wanda suke tafiyar da al'amuran shari'a a matsayin su na jagorori da shugabanni bayan haka sai hadisi ya ci gaba da cewa Wani nahahum an arba' manzo ya hana su abubuwa hudu alilhantar hantab wa dabba ko dubba wa naqir wal muzaffat wa rubbama qala al muqayyar wa qala ihfazuhunna wa qala ihfazuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum wa qala ihfazuhunna man to malamai suke cewa a wannan gaba da aka hana waɗannan abubuwa da aka lissafo alhantam addubba annaqir almuzaffar hudu sun samu ko to shi ne ake magana cewa wasu lokutan kuma a wajen muzaffar sai a ce almuqayyar da muzaffar magana ta an shafa wa abu kano abin da yake da danko in ka ce annaqir din shi ma ko muqayyar to shi ma magana ce ta tsoro da muka faɗa ake ƙona shi to kasta ita ake shafe jiragen ruwa ko ake shafe irin su akushi ko a shafe gora ko a shafe tulu da shi wanda zai sa in kaso yin tsimi cikin ɗan ƙanƙan lokaci zai tsima ta saboda haka an faɗo waɗannan abubuwa da ake tsimawa a ciki amma ba su ɗin ake nufi kai tsaye ba malamai suka ce saboda akwai ruwayar imamun nasa'i allah ya ji da rahama wacce a cikin ita wannan ruwaya manzo yana cewa wa anhaakum an arba'in kuma ina hana ku tsima wani abin tsimawa a abubuwa hudu sai ce ma yuntabazu fil hanta na hana ku sha ko kwankwada abin da aka tsima a cikin tulu an gane ku wa ma yuntabazu fitubba da abin da ake tsimawa a cikin gora wama yuntabazu bin naqir da abin da ake tsima cikin akushi wama yuntabazu yuntabazu fil muzaffat muzaffat da abin da ake tsima shi a cikin wato ani abin da aka shafe da kalo to sai zaman to malamai suka ce to wannan ruwaya mai fito da bayanin fili karara tana fassara ruwa da take gaban mu cewar ba wai su akushin kai tsaye aka kalla a abubuwan da ake tsimawa a ciki saboda ana samun yiwuwar cikin ɗan tsantsanin lokaci itsima ya zama giya to kada wanda bai san tsawon lokacin da wannan bai ɗauka ba ya kai ya zama giya ya zo ya kwankwada a waye gari ya bu ya yi abin da Allah ya hana to kan ma a tsima ballantana a sha a yi laifi an fahimta ko kamar abin da ya shafi buta ce mu a cikin al'ummar musulmi ka ɗauka kai alwala abu ne mai sauki an san galibi ana ajiye ta don zuba ruwan alwala ko ruwan da za a yi wanka ko wani abin da ya kamata to amma in ka bar irin nan ka tafi kurin suwa to gidoy ko da jibril da ujuku za mu ce masa kowaye duk ma da za a ce masa to za ka iya samu kana ganin buta kai ka zaci wato butar ruwan alwala ce sai ka ɗiba kwafin kwaɗa ka san abin da ka sha ƙarshenta ka fasa butar da kanka a gurin ta fara aiki an fahimta to kaga sai zama hukuncin buta a nan ba shine hukuncin buta a irin can ba an fahimta ku to haka abubuwan suke to shine manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana su amfani da abin da aka tsuma a cikin waɗannan abubuwa to malamai suke bayanin cewa a ƙarƙashin wannan gaba an yi rangwame ya tabbata a hadisance cewar manzo sallallahu alaihi wasallama daga baya ya yi rangwame ana iya tsima duk abin da za a tsima a duk mazubin da ake amfani da shi a matsayin mazubi amma haramun ne a yi amfani da abin da ya zama giya. ma'ana sai zamanto umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam na daga baya an haramta abin da ya riga ya zama giya ne ba wai maganar su abubuwan da ake tsimawar aka hana ma'ana abin da ake yin tsimin da shi ko kuma abin da ake tsima a ciki ba shi aka hana ba inibi aka haramta ba ba dabino aka haramta ba ba kuma amfani da akushi ko tulu ko kuma gora aka hana ba a'a ya kai ya zama giya a amfani da shi dai shi ne abin da ba a so haramun ne ka sha abin da aka tsuma shi ya zama giya a kwano aka tsuma a roba aka tsuma a tulu aka tsuma a gora aka tsuma an fahimta inda ya zama giya haramun amma in dai ba a giyarsa ike ba tsumi ne wanda zaka iya amfani da shi wanda bai kai ya ce ya zama giya ba a tulu aka tsuma a gora ne a kwano ne a wato roba ce ya halatta babu ku wannan shine karshen bayanin abin da malamai suke magana abin da yake shar'antacce a shari'a bayan haka malamai suke cewa a wannan hadisin a daidai gaba karshe da manzo yake cewa ku haddace wannan bayanin da ne ku sanar da waɗanda suke bayan ku da shi kwaɗaitarwa ce manzo sallallahu alaihi wasallam yawa al'ummar musulmi gaba ɗaya da ce duk abin da aka samu na bayani daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kwadaitar da kai da ka haddace ka rike ka kiyaye da haka ake samu wato malamai magada annabawa suke cewa wa kullu hafidin imam duk wanda ke haddace abin da ya tabbata daga Allah ko manzo irin su irin su ake cewa imam jagora a shugaba a sanin dokokin Allah da wato ainihin addininsa saboda haka manzo ya kwa'itar da mu ya sanar da mu cewa daga cikin abin da yake gadawa da al'umma ilimi abin da ka na ilimi ka kiyaye ka haddace in ka haddace haka aka fi so in bai haddatu ba to ka kai ka kawo ka kai ka kawo ka fahimce shi fahimtar dan ana magana akan su zaka iya fahimta inda aka saba sannan sai kuma abu na gaba da yake haƙƙi a kanka bayan ka ilimin abin da ka sani ka kiyaye to akwai kuma haƙƙin isar da shi zuwa ga wanda bai sani ba sai ce ku kiyaye ku haddace ku gaya wanda ke bayan waɗanda za ku cimma wanda ba su samu abin da suka samu na wannan bayani daga wajena ba kai tsaye to ku ku zama malaman su kamar da ni na zama malamin to wannan yana nuna da haka sako na addinin Allah yake isa inda bai isa ba a kai shi inda bai je ba a isar da shi inda bai isa ba a kuma wayar da kan waɗanda ba san shi ba su san shi yadda yake daidai to shi malamai suka ce wannan hadisi yana ko da mu wannan gaba ta abin da ya shafi wato ilmantar addini da fahimta sa da isar da shi inda bai isa ba haƙƙi ne akan kowa wanda wannan abin yanzu ya yi rauni a cikin wajen isar da saƙon abin da aka sani ba ma a tafi wato tafiyayya a je a kai saƙon ba a cikin gari ma a unguwa a gaba a makota da makota sai ga abu yana faruwa wayan kai magana za a ce ka sa ido ko ka cika wato aini kai ne kafi kowa addini a sai ka bari abin ci gaba a haka kai tunda ka tsira kana ganin ka tsira tsiran ka bai zama tsira ba in har ba za ka so wani tsira ba annabi yake cewa imanin ɗan ku bai zama cikakke sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa na alkhairi kuma sai ya ƙi wa ɗan uwansa irin abin da yake ƙi wa kansa na shari sannan imani ya ci to da duk abin da ka sani na Allah ya ce annabi ya ce ka kiyaye a isar da shi ga wanda bai isa ba ta salon hikima bisa wato alin dacewar salon yadda za ka yi bayani a karɓa to wannan shine abin da ke yi wannan shine ƙarshen bayanin shi wannan hadisi namu za mu goya da bayani akan waɗannan kwanaki guda goma za mu tunkara nan kusa na watan zulhijja dangane da abin da ya shafi waɗannan kwanaki na wato ainihin goma na watan zulhijja da mu tunkara insha Allah ta'ala ko muke gab da shigar su kwanaki ne waɗanda suke da matsayi da daraja da falala a addinin Allah daga cikin abin da yake nuna girman matsayinsu da su ta kai saboda girman su a gurin Allah subhanahu wata'ala har rantsewa ido su yace wal fajri wa layalin ashr na rantse muku da lokaci ko kuma ita sallar kanta ta alfijir ta asuba wacce ba kowa yake yin ta ba da imani ya tabbata a zuciyarsa ya iya yakice bacci ya bashi ya zo ya gana da ubangiji to na rantse muku da wannan sallah saboda girman al'amarinta a gurina da kuma jawo hankalin ku kusan girmanta ku fifita ta akan duk abin da kuke yi ciki na bacci kuma kamancin haka wa layalin ashar kuma na rantse muku da dare rake goma na watan wato anin zulhijja wannan watan da muke ciki suna da kima da girma da daraja a gurina kuma suna da daraja da kima a gurin bawan da ya ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala domin da abin da Allah yake ganin girman sa to bawan da iya da Allah yake bin sa sau da kafa yana ganin girman wannan abu har wa daga cikin abin da yake nuna girman al'amarin su a cikin waɗannan kwanaki goma ake gudanar da wato ginshikan abubuwa manya jigajigai na ibadar ginshiki daga cikin ginshikan addinin musulunci shine ibadar hajji hajji ɗaya daga cikin ginshikan addinin musulunci kuma mafi yawancin ayyukan tun daga farko har ƙarshe ana gudanar da su a cikin waɗannan kwanaki goma na watan zulhijja sai abin da yake biyo bayan kwanaki goma na abin da ya shafi zaman mina da ake ƙarasawa ranar 11, 12, eh, sha a cikin waɗannan kwanaki akwai ranar fita aikin hajji ranar takwas a cikin waɗannan kwanaki akwai ranar arafa ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ita ce ranar da Allah ya fi yanta bayinsa daga wuta zai yi alfahari ga mala'iku ce waɗannan bayan suka tuttuɓe daga sassa na duniya suka taru a wannan guri mai suke so ne ya ubangiji neman gafarar ka suka toye ce to ku zama shaida na gafarta musu na ƴanta su daga wuta sun haka rana ce take mai girma wanda ko bai samu tafiya aikin hajji ba annabi yake cewa duk wanda ya azumi a wannan rana ta arafa <clears throat> za a yafe masa za a kankare masa sa na shekarar da ta ƙare da shekarar da ake ciki ma'ana shekara biyu Allah zai share wa mutum kurakuransa kaga wannan ba karaman girman al'amari ba ba karama bane mai girma har wayo cikin waɗannan kwanaki a cikinsu su ne ake samun ranar sallah ranar goma ga wata ranar da alhazai suke jifa suke yanka suke aski ko saisaye suke dawafin ɗakin Allah da sauran ayyukan alkhairi suke gudanar a wannan rana har wa daga cikin girman al'amarin waɗannan kwanaki manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari rawaita wanda aka karbo daga sahabin annabi Abdullahi dan Abbas ina cewa manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce ما من أيام الأمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام باب وسقوانكي أتكين قوانكين دنيا دا أكدس قوانكين شكرا دا أكدس باب وسقوانكي دا ألا يقسن أي مسا أيكين الخير أتكين سكما يهباد لا دامي دنبنيا وكمرو أنه قوانكي قدا قوبا jin manzo ya faɗi wannan magana sai sahabbai suka ce manzon Allah ko da mutum fita yaƙi saboda Allah don ɗaukaka addinin Allah da neman yardar Allah ya ce ko da mutum fita yaƙi saboda Allah ba zai fi wanda ya aikin kirki a waɗannan kwanaki ba sai dai mutumin da ya fita yaƙi saboda Allah da ransa ya tattagi dukiyarsa ma ya fita neman wato ciyar da addinin Allah gaba da ita bai dawo da ran ba bai dawo da dukiyar duka sun tafi a neman yardar Allah to inda wanda zai daidai da wanda ya aiki kirki a waɗannan kwanakin sai dai wannan kaga ba karamin abu ne to wanda ya sa malamai suke bayanin cewa ana so bawa a irin waɗannan kwanaki guda goma za mu shiga na farkon watan zulhijja ya tsayu ya dage da yin tasbihi subhanallah subhanallah da yin tahmidi alhamdulillah alhamdulillah da takbiri Allahu akbar Allahu akbar da tahlili la ilaha illallah la ilaha illallah da kuma yawaita yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salati da sauran ayyukan alkhairi da suka haɗar da nafilfilu na sallah da awwal suka haɗar da abin da ya shafi ibadar azumi wasu malamai suna cewa yin azumi a waɗannan kwanaki bai taƙaita iya ranar arafa ba saboda shi hadisin da muka karanta da ya gabata yana cewa babu wasu kwanaki da Allah ya fi son a masa aikin alkhairi a cikin su irin wannan kwanaki goma ba kuma za ka iya fitar da azumi daga cikin aikin alkhairi ɗaya ne daga cikin ayyukan alkhairi an fahimta suka ce da wannan hadisi da za ka yi azumin kwana tara na waɗannan kwanaki guda goma da ake da su an haɗa har sallah tunda ba azumi ranar sallah da za ka yi azumin kwana tara azumin kaya. ka yi ibada mai girma a cikin kwanaki masu girma da Allah ya fi ba da lada kuma ya fi son a masa abin kirki a ciki Ta haka suke cewa ko da wasu da suke tunanin cewa ya to ba a samu annabi ya yi azumin kwana tara a waɗannan watanni a cikin waɗannan kwanaki ba amma ya kwaɗaitar da azumin arafa suka ce i ai a lokacin rayuwarsa akwai abubuwan da yake barin su da yawa don gudun kada a tilasta wa al'umma ai haka ma yi a ashan ya fito ya jagoranci sahabbai asham an yi kwana ɗaya an yi kwana biyu zuwa uku a wata ruwa hudu sai dai na fitowa har sahabbai suka zo su dandazo sai harka ɗaukar ɗan tsako ana ɗan jefawa tana dukan ƙofar gidansa ko ya ji ya fito mun taru fa ishare musu sha manzon Allah mun fita fitowa sallah fa muna jin shiru ce eh, ina gurin kada a tilasta mu aka mai da ita dole kuma sai kuma ta gagara yi to kaga wannan hikimar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya sa bai fito ba ta kau da ya rasu da haka sai na umar ya tattara su aka samu da imami kuma cikin bai cika da jagorantar su so da zuba magana a bai da ita dole to haka ba azumin annabi suka ce saboda haka irin su imamu nawu da makamantan suka yi wannan bayani da haka za ka tara irin su ibnu majah irin su imamu tirmidhi irin su shi nawawi a cikin riyadu salim sukan yi babin azumtar kwanaki goma cikin watan zulhijja suna cewa goma duba da su ne mafi yawanci tara amma ranar sallah an san ba a azumi a ciki an fahimta ku to sannan bayan haka daga cikin hukunce hukunce da waɗannan kwanaki goma suke da su manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisin da imam muslim rawaita wanda aka karbo daga matar annabi ummu salama Allah ya yarda da ita take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ilifin zai layya ike da iko da damar yin layya a kwanakin da ake layyaran sallah ko kuma wato kwanakin da suke bira ita guda uku to kada ya ciri wani abu na jikinsa a waɗannan kwanaki har sai bayan ya layyarsa, na abin da ya shafi gashin hammata na mara gashin baki ko gashin kai to farce ba a yadda ka cire su ba a cikin kwanakin nan guda goma da ka shiga na watan zulhijja amma za ka iya abunka kafin ranar ka iya askinka irin yau ka iya yi gobe domin ba a riga an ga wata ba amma da zarar goma ta shiga to banda sai ka yi yanka sannan za ka waɗannan abu rashin sanin waɗannan hukuncin kwanci sai ga mutum ɗin da abin da zai yanka amma kuma ba zai ma askin ba sai yana gobe sallah ko sai yana jibi sallah ko amma saboda ba a san hukuncin kwanci ba amma sanin su zai sa a gyara a kiyaye malamai suka ce in mantuwa ta sa kai to wannan babu wani abu Allah ma ya ce rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana manzo yake cewa inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa to da ka inda mantuwa ne ba za a kama ka da ko kuma mutumin da wato alin wani abu ya sa wato sa iban lako ina masa zafi kada ya zama masa dan uba ko ya zama masa kankare sai zaman to ya kama ya yanki wannan da isa matsala to wannan wani abu ne na neman mafita daga yiwuwar wata cutuwa ba za a ce don mai ba saboda ba daidai yake da kayan ke fara tun daga gaba ɗaya ba kana san a wannan wani abu ne na ƙudiri ya faru da kai babu laifi amma in dai ba haka ba ka kai haƙuri har sai ka yi ka sai ka wannan kuma bai da iko ya riga ya askin sa sai da ya gama sai aka ca ya, ne ban je wajen ka motsa ba sai ce wallahi ai garin ne ce ka zo ka kama ragon nan to lafiya nan. daga sannan hukuncin ta ikama an fahimta ku ba wani abu to sannan bayan haka sai abin da ya shafi yanka ibadar yanka a tsarin addinin musulunci guda uku ne waɗanda suke na ibada da za ka yi ka samu sakayya da lada banda wanda yake na halal a duk sanda ka ga dama kake dama ka yanka kaza zabo zakara a dinkiya wasu masa da makamantansu wannan na dama na ra'ayi wannan da ana bude ba a matsayin halal da aka halatta mu amma wanda za ta matsayin kayan ibada da ubangiji ke buƙatar kai masa a wani lokaci mai lada to akwai guda uku akwai hadaya wanda suke ibadar aikin hajji a ranar sallah da kwanaki uku da suke biye da ranar sallah akwai layya ga wanda suke ba cikin wato aikin hajji ba irin mu da muke nan ba mu tafi ba akwai kuma abin da ya shafi aƙiƙa yanka da ake a ranar kwana bakwai da samun ɗa ko sati biyu da samun sa in ba a sami ranar farko ba ko sati uku da sa bayan ba a sami a ranar wato bakon farko ba to wannan su ne ibada ta yanka da ake dan da abin da ya shafi yankan layya malamai suna cewa layya ita ce abin da ake yankawa na dabbobin ni'ima samfuri hudun nan da ake da su raƙumi da taguwa a matsayin samfuri ɗaya sa da saniya samfuri guda rago da tinkiya samfuri guda bunsuru da akuya samfuri guda waɗannan samfur hudun su ne aka yadda a yi layya da su ba a yadda ka yi da wata dabba ba waɗannan ba duk da ƙattala ba baya yin layya haka gisa ka komai girman ta ba ta yi layya ba sai dai ka idan ka ci nama na ana gobe sallah ko ran sallah kuma ka mace to sannan bayan haka falalarta an karbo hadisi daga abi umama al-bahili Allah ya yarda da shi daga annabi sira da aminci Allah subhanahu wa gare shi yake cewa babu wani abu da Allah ya fi so mai daga da yake digo dis dis da Allah ya fi so irin digo guda biyu sannan babu wani abu da zai bar maka tago ko kanta ko alama da Allah ya fi so irin kanta biyu ko kuma alama guda biyu bangaren abin da ya shafi ɗigo ɗigon wato hawaye da zai ɗigo daga idan bawa saboda tsoron Allah Allah yana ƙaunar wani don har ma sa kai yayi tare da ta musamman da wanda haka ta faru da shi a hadisin da karɓo daga Abu Hurairah wanda imam al-bukhari da muslim da wasu su rawaita mai cewa mutum bakwai Allah zai sa su a karkashin inuwar al'arshi daga cikin su akwai mutumin da ya tuna Allah sai idan sa ya zubda hawaye su da ka wanda idan sa ya dagar da hawaye wannan dugo shine dugon da Allah ya fuso cikin dugo da ake samu dugo na biyu shine annabi yake cewa dugon wato ainihin jini da zai daga a saboda addinin Allah in ma digon daga jikinka kai mutum a ka tafi yaƙi an sare ka jini ya daga in ma kuma dabbar da za ka yanka da sunan suna ko da sunan layya ko da sunan hada jini ya daga a ta dalilin wannan abin da ka yanka Allah yana son wannan ɗin kaga abin da aka ce Allah ya fi son sa ba ƙaramin abu bane da ka layya ibada ce mai falala idan kai kai abin da Allah ya fi so alamomi guda biyu da Allah ya fi so kuma shine taban da wata ibada falla ta ban maka a jiki kamar sallah da muke za ka tarar da inda muke zauna mu danne kafan mu saboda zaman tahiya yayi kanta ko yayi baki ko goshi da ake dora sa ga daidai inda yake zama a kasan yayi baki baki akan sauran jikinka to na daga cikin alamomi da Allah yake so fiye da duk wata alama da za ka tara a jikinka ta tabo wacce za ka yi ba ta dalilin ibadar Allah ba sannan banda wannan kuma sai abin da ya shafi wato ainihin alama da za a iya samu a jiki na ɗan adam wanda wato ainihin zai iya kasancewa wato a ta dalilin ɗaukaka addinin Allah ka same ta kamar misali da muka ce a yanki mutum a filin daga ko a sare shi ya warke gurin itabu to wannan taban alama ce da ɗaukaka addinin Allah ta sa ka same ta ba daidai take da kunkara da ƙaura da ƙaura ba ya bakka da tabu an fahimta ko eh sai hukuncin wato layya wasu malaman sun tafi akan cewa layya wajibi ce akan wanda yake da iko me dalilin ku suka ce Allah ya fa salli li rabbika wanhar kai sallah saboda ubangijinka kuma ka yanka abin yankanka ko ka soke abin sokewarka da sunan hadaya ko layya saboda Allah suka ce umarni Allah yace ce wanhar umarni kuma tilasta a aiwatar da shi in ba da wani dalilin ne cewa ba da tilas ba ne sannan suka ce kuma hadisi ya tabbata daga imamu ahmad eh, wanda ibn majah ma da wasu sun rawace shi hadisin an karɓo shi daga sahabban annabi abu hurairah Allah ya da shi yake cewa manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wanda yake da ikon yin layya da damar ta ilayya sai bai ba manzo ya ce to kada ya kusanci ko da gurin sallar idin sa a gidansa sai malamai suka ce annab ba zai ce ki zuwa idi ai eh, da sallar idi ba akan abin da bai ta kara karya wanda yake wani girman al'amarin layar tilasu ba suka ce ah, sunna ce mai ƙarfi ba ta kai ta zama tilas dole ba saboda sahabbai dama da suke wani lokaci sukan tsayukan yi ɗan saurara wata shekara da zama ba su yi ba don a fahimciyar ba don tana tilas tona ba amma dai abu na ibada da kake da ikon damar masa za ka samu sakayya da lada kamar da muka ce duk wannan da za a samu na jini kayi abin da Allah ya fi so kama ba so a ce ka bar wannan damar ta wuce ka hikimar shar'anta wato ibadar layya malamai suke cewa an shar'anta ibadar layya saboda bayi samu kusanci zuwa ga Allah domin da yake da li rabbika wani har in kai za ka samu sakayya za ka samu kusanci da Allah na kayi abin da ya ce ai kuma Allah yana gaya mana cewar annabi ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin aka ce da manzo ya gaya mana mu al'ummarsa sa sako gare mu cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam sallar da sauran ibadunsa ko yankansa wa nusuki ana fasarawa da ibada ana fasarawa da yanka da abin da ya shafi abubuwan rayuwa da yake gudanarwa yau da kullum da abin da ta yi mutu a kansa ya mutu saboda shi to ya ware ya tattar da wannan abin ya ke keɓance shi zuwa ga Allah ubangiji talakai kaɗai, ba shi da abokin tarayya cikin wannan abubuwa da yake yi yace da wannan aka umarce ni kuma da shi aka umarci mu al'ummarsa yace kuma ni ne farkon masu mika wuya akan haka to da kai ma ka mika wuya sai kai aiki da abin da manzo yayi layya a yana da iko dama kai ma kai a sanar kake da iko da dama dan ka samu kusanci zuwa ga Allah kamar da manzo ya samu kusanci zuwa ga Allah da yin waɗannan ibadu sannan har wa yau cikin suratul hajj aya ta 37 Allah subhanahu wata'ala yana cewa lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ku sani cewar naman layar da kuka yanka dabbar da kuka wato yanka kuka gabatar da neman kusanci zuwa ga Allah da naman da jinin ba fa zai samu ubangiji ba dan shi ba mu bukaci ba amma tsoron Allah da ke tare da ku yi dan ya ce a yi yi dan ku samu kusanci zuwa gare shi shine abin da Allah yake kalla shi ke sa kai kaga wannan yake girman al'amarin hikimar da ke ciki na ka samu wato kusanci zuwa ga Allah na kayi abin da zaka samu jin sa da kaddara shi sannan malamai suka ce har wayar godiya ga Allah tana daga cikin hikimar da sa aka shar'anta ibadar layya saboda Allah ya hore mana dabbobi da zamu yanka mu ci su kare mu a gangar jikin mu ko mu samu kusanci zuwa ga mu Allah ya ce kazalika sakharna na la'allakum tashkuru kamar yadda kuka gani nan, haka muka hore muku waɗannan dabbobi cikin ruwan sanyi ku kama su ku yanka wanda da za mu ga dama da mun so ba ku isa ku yi amfani da su ba ah, to sa in yi guda ɗaya gagarar jama'a yake ayari wani ma sai an ce a sa kibiya a harin shi in ba haka ba zai samu to in ba dan horewa Allah ba yaushe kai za ce ka kama raƙumi ka yanka shi in ya fushi ya ake ciki me yake faruwa duk abin da ya sa kai doke ya tashi daga aiki duk abin da ya sa kirje ta murmusa ya gama ruguza shi amma sai a hore ma shi cikin sarki sai ka yanka ka ci kuma ka samu kusanci zuwa ga Allah to dan ka yaba ka gode da wannan baiwar da aka yi maka yasa aka shar'anta layya har wa yau dan a yalwata wa iyali shi mana daga cikin kima wani daga layya sai layya akan ci nama har aika kashi amma in aka wuce layya sai dai a ji a makota dan miyan ma wahala yake to amma za ga a kokarin da yake na inda Allah ya shi zai yi sai ka ga ya samu din kuma yayi wani kuma wani ne ma zai ci da shi ah wani ya sai to ga dai muna ta fama da masara mata ci to na dau alƙawari na kai da wani da wani da wani duk za a ba ku rabu ai ana yi ya samu ladan nasu layya da ya kuma ya samu ladan waɗanda ya ɗauka ya ba su ma kuma su samu ladan sun yi layya sai ga wani yayi an ci a wadace alal aqalli da satin nan na farko na sallah shi ma kamar kowa ana ci da shi har da aje na tsani to wannan ma yalwata wa iyali ne ina daga cikin hikimar da yasa aka shar'anta wato ibadar layya sannan bayan ka kuma ya tabbata a hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ranar idin babbar sallah fakulu min nusukikum ku ci daga abin da kuka yanka na layyaf kamar da imam ahmad ya rawaita da wasu cikin malamai sannan an karbo daga sahabin annabi abdullahi dan umar shi wannan hadisi har wa yau da abin da ya shafi kwanaki guda uku da suke biya da wato an ranar sallah annabi yake cewa su ma ranaku ne na wato anin a ci a sha a ambaci Allah subhanahu wata'ala a cikin su dabbobin da ake yankawa da muka ce samfuri hudu a tsarin koyarwar addinin musulunci ba kowace za ga dama ka yanka ba a kowace sai ta kai wannan yanayi sannan za a yadda shi da an cika yanka ta zama layya dangane da abin da ya shafi mai so ilayya da raƙumi ko taguwa sai wacce ta shekara biyar ake da ita ba a yi da ƙasa wannan shekara wanda yake so ya da saniya sai wacce take da shekara biyu da su ake yin layya abin da ya shafi wato ainihin eh, tumaki in aka samu wato rago ko tinkiya wacce ta samu kiwo kuma wato mai barage mai rabin shekara ma wata shida za ta yi maka amma abin da ya shafi kuma wato ainihin awaki da bunsuru su wannan ta samu mai shekara to waɗannan shi ne abin da malamai suke magana a kai ta bangaren abin da ya shafi watanninsu ko shekarunsu sannan malamai suna magana cewar cikin waɗannan dabbobin kai a kan kanka da kai da iyalanka ‘ya'ya da mata za ka iya yi da guda ɗaya daga cikin waɗannan a matsayin kayi wa Allah layya da taka da ta iyalanka da suke ƙarƙashin da akuya kai da rago kai da saniya kai da raƙumi kai zai iya wakiltar a madadin ka kai da iyalin amma in tarayya kake so ka yi da kai da wani a dabba ku yi layya to sai a manyan dabbobi in ma raƙumi in ma sa saniya ko kuma taguwa a waɗannan za ku iya haɗaka daga mutum biyu har zuwa bakwai za ku iya tara kuɗin sa ku siya ku yi layya layya ku tayi amma ba a tarayyar kawo in kawo a rago ko tinkiya ko bunsuru ko kuma akuya a manyan dabbobi ya halatta za a iya daga mutum biyu ɗaya biyu uku hudu har zuwa bakwai za ku iya ya halatta babu laifi sakamakon abin da aka samu na hadisi a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama cewar sahabbai sun yanka a madadin mutum bakwai samu raƙumi guda ko kuma wato anin saniya guda ko sa wannan duk zai yi sannan kuma bayan haka malamai na ambata cewa dangane da abin da ya shafi falala ta abin da za a yanka din mafi falalan dabbar da za ka yanka ita ce mafi cika lafiyayya ƙosasshiya turkakkiya wacce ta sami kiwo mai kyau wanda ita ta falala in ka samar a rago ne ko a sa ne ko a raƙumi ne ko a tinkiya ko akuya to wanda ya yi buwa to ƙoshi da lafiya shi ya fi falala akan wanda bai kai shi ba in kuma ta ɓangaren abin da ya shafi su a samfurin dabbobin ne malamai suka ce yi da rago ya fi domin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya layya ma wannan bai hana kai da waninsa ana magana fifiko sannan bayan haka a lokacin sahabbai sun kasance sukan tirke dabbar da za su yi layya don su gabatarwa da Allah dabbar da ta fi cika a wajen ibada da za su yi masa sau da haka mai cewa bari sai ka zuru ba haka ake ne ba a so kai layya da ka fi zuru kana cewa kai ka fi zuru to ka ka zuru ko baya yin abin da wanda ba ka fi zuru yake ba suna ka an fi so kai da wanda yake kosashe cikakke mai lafiya wanda wato an za ka samu lada a gurin Allah lokacin da ake yankan dabban layya ana yi kafin a fita sallar idi da ijma'in malamai da dalilai na shari'a ta cewa a lokacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina yanka wato dabban layyarsa bayan an yi sallar idi bayan an yi sallar idi ba kafin sallar idi ba ita duk wanda ya dabban layyarsa kafin a tafi idi ya yanka naman cikumori amma ba layya ba amma yana so ya layyato sai dai yanka bayan an yi sallar idi kamar yadda ya tabbata an karɓi daga ana sahaba annabi Allah ya da shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yanka dabban layyarsa kafin tafiya sallar idi ya yanka wa kansa naman cika more wanda iyanka kuma wato dabban layyarsa bayan sallah to babu ko shakka yayi ibadan layya ya dace da sunna ta musulmai ya bi tsarin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rayu ka Imam Bukhari da Muslim suka rawaito sannan bayan haka sai me ake yi da naman layya a tsarin kwarwa addinin musulunci kamar da ya tabbata an karɓo daga Aisha Allah ya da ita daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa ku ci daga naman layyaku ku aje wani daga ciki don amfanin yau da kullum ku yi sadaka da wani ku ci ku aje wani ku yi sadaka da wani saboda haka ɓangaren wanda za ka bayar wanda ya cancanci ka bashi da sunan sadaka mabukaci ne ka bashi wanda ya fi karfin ka doshe shi da sadaka ka bashi kyauta ƙaddarawa ce an fahimta to wannan wanda zaka samu lahira da shi ke ka tura gaba ko wanda kuma zaka wato an sa a gaba ka ci da wanda zaka ci a rana da wanda zaka aje dan kiba daga lokaci zuwa lokaci kan ya kare ka ci akwai dama da farkon addinin musulunci manzo ya hana ajiyewa ce da na hana ku aje damar dayya amma yanzu ku aje ku ci wani abu daga ciki ko aje wani daga ciki amma da farkon musulunci sanda abin bai yalwata ba jama'a ba su zama suna da yalwar abin hannu ba kuma layyar ba ta yawaita sai ya ce kada a aji so da ba za a aje ba kaga sai dai ka ci wanda zaka cika bawa saura su ma su samu shine tsarin addinin musulunci ba kullum a ce mutum tsaye na tarkace da abubuwan da al'umma dubin ta za su iya lura sai shi kadai sai kuma wanda suke karkashin sa kawai a addinin musulunci yana so kowa ya samu to farkon musulunci aka hana to kan a yanzu da ake cikin tsitsi eh, eh, eh, sai ya ce to da Allah kada a yawaita ajiyewa kaɗan dai aji abin da ya sawwaka amma sauran a yalwata ko eh in kuma aka samu shekarar komai bajan to kuma ma ya rike nasa dama kai da kai wani ma ya yi Allah ya samu dace to sannan bayan haka malamai suke magana cewa dangane da abin da ya shafi naman layya ba a yadda ka sai da wani abu da ba a yadda ka biya wanda ya maka fiɗa daga cikin naman layyafa ha ana so ka biya shi daga abin da yake aljihunka ka cire ka bashi ka sallame shi shi ko bai halarta ya ɗauka maka wani abin naman ba da sadaka ko kyauta ka bashi fince da muke cewa sata ce ka shammaci mai shi ka ɗebe wani abu ba daidai ba ne ha'inci ne yadda da kai sa aka ɗanka a hannunka dan ya kawo da kai ya tafi ɗauko wani abu ko kuma yana jiran ka gama a zuwa sallame ka ka ɗebi wani abu ka zuba a buhu ba da dasa ba ya haƙuri a cikin irin abin da yake barwa ya ɗauka ya baka ko in ba za ka iya haƙurin shiru har ya ɗauka ya baka ba cikin ma fa alajin hakan take mukan ɗan yi layyar mukan ɗan yi fiɗa kuma an samu na sadaka muna karɓa kenan sai ya baka to ka ka ci halal amma ba ka ɗauka ba da sanin su ba ko da yadda ba sannan bayan haka malamai suna magana cewa dangane da abin da ya shafi dabbobin da ake laye da su din ba a yarda ka yi da dabbar take da wato illa ba ba a yi da dabbar da take da makanta saboda wannan rashin idan ba zai bata ta ci abin da ya kamata ta cike lafiya da koshin da yake bata ba a yi da wacce take da rashin lafiya da ta fito fili illa ta ta bayyana a fili kowa zai yi fahimta cire wannan dabba ba ta da lafiya ba a yi da wacce take wato ainihin gurguwar da gurguntarta ta bayyana za ga wata wato gwamiya a haka take tafiya to za ka ta kai kanta in za ta ci abinci akan kare ta lafiyar za ta ba ta kuma wannan yanayin cutar ta ta ma ba zai barta ta kyan da ake so ba wacce take da rariya za ta yi kudu ta kai ta kawo naman ta yi tsantsan ta zama ta zama girkakkiyar dabba wannan ba za ka same ta saboda ka ba da irin waɗannan haka kuma dabbar da take wato ba ta da kitse ba ta da mai kanjamammiyar dabba ramammiya to ba a yi layya da ita ana dai so ka gabatar da Allah abin da yake mafi fice lan nanu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ba za ku samu aljanna ubangiji ko amsa sunan zama mutanen kirki na nagartattu ba sai kun gabatar wa Allah abin da kuke so sannan akwai abubuwa da ake danganta game da ibadar layya wanda ba su da asali ba su da tushe ba daidai bane a sami musulmi da kudurce-kudurcen irin waɗannan abu na farko wasu na cewa in aka danka dabban layya mala'iku suna zuwa an rataye su shashafa to wannan kudurin ba daidai ba ba aya ba hadisi ingantacciya ba wasu mala'iku da suke zuwa su shafa naman layya su yi mai da shi sai sun shafa zai albarka a cikin da kai don Allah an gama sannan kuma har waye wasu daga cikin irin wannan suna da ƙudurin cewar ba a karya ƙashin dabban layya ka karya ka tauna ka tsotse ka zubar da abin ta tukar ba komai ya halatta ba wani dalili da yake ba za a karya ba ko ba za a sara ba A sara a fito da bargo a mora babu laifi ba daidai ba ne abin da wasu ke yi an kawo rago za a yasa a ce ku jira mi masa alwala ai ba sallah ba ba Allah ba dora masa sallah ba ko ba ce sai kai ba alwala ba babu wani dalili ya ce a wadda ba alwala to an kayi wa da alwala saura kuma alwala sa ko ha tun da ka raguwa da sai kuma magana za a yi sa alwala to inda ba ka da shi kai uku tsotsai ya sa ya soke ka sau da ka ba wani dalili da ya ce a wadda ba alwala da kuma wasu da suke cewa idan dabban layya ana cikin yanka ta da ƙasa ba za a wanke sai dai a karkaɗe ba wani dalili sa ruwa ka wanke ka kashi da ƙasa ba abin da ya hana sai wasu aibobi da malamai suke magana ba sa hana a layya dan an ce ba a yi da mai illa akwai illar take sassauka babu laifi dan kayan da irin wannan ana iya yi da dabbar da ba ta da haƙori amma lafiyayya ce dumarmar wani tsautsayi ya sa haƙorin da suka zube to wannan ba matsala ko kuma ta girma shekarun da har haƙoran sun zube amma kuma da kaganta kasan ta sami kiwo lafiyayya ce ba laifi dan kayan da ita tana yi ko kuma rago ko kuma wato sa ko kuma abin da ya shafi dan taure wanda aka fiɗe za ka tar ya fi ƙiba ya fi abin da sai dai za ka ce bai da ƙimar wanda yake da lafiyar ba a dandake ba to ana iya yi da dandakakke layyar yi. amma ka samu lafiyayye murmur mai abin nan mai cika wanda ba fiɗe ba ya fi wanda aka fiɗe sannan kuma sai wadda wani sashi na jelar ta yi gutsiri malamai suka ce ana layya da shi wannan ba cika mun za a ce ba zai layya ba sai kuma wacce wani sashi na hancinta ko garin fada wani ya sa kawai fice da hancin ko wani sashi na hancin tana yin layya babu laifi ana layya da ita sannan kuma malamai suke cewa ya halatta za ka iya ɗaukar naman layyarka daga wata unguwa a kai wata unguwa wajen ba da sadaka ko kuma kyauta ko daga wani gari zuwa wani gari in cikin garinku akwai mabukata birjik ka ba su to a kaga a cikin gari kaza ko unguwa kaza mabukatan sun ninka nan kuma bukata ta su ta fi wato tsanani a kan nan ka ɗauka kai musu baka yi laifi ba a shirya babu wani abu ranar ƙasar saudiya suna ɗiba suna kaiwa ƙasashen duniya wanda abin da aka yi din na hadayar in sun sa shi a gaba zai ciwo ba ya fi ƙarfin haka kuma dama su mawadatan ne saboda suna dauka zuwa kasashen musulmi ana taimaka musu da shi wannan babu laifi a shi ta za ka yi dauka daga hoto ka kai wata unguwar ka kai sai ba laifi dan uwa fuskanci ga yan uwantaka ga kuma bukata ka dauka kai masa yana wata unguwa babu laifi ba za a ce dan me ka dauka kai wata unguwar ga nan unguwar ba ya halatta sannan kuma bayan haka malamai suna ambata bayanin cewar eh, ba hana a shari'ance dangane da abin da ya shafi wato ibadar layya da kai ka sa a gaba ka cinye a ranar ba babu laifi ba ce su dan an ce a iya a ci wani a aji sai ka ajiye ba dole ba dole ba in ka irin yadda yan Nijar suke yi an yanka ragon a fito da shi a bankare a gashe duk wanda ya zo wuciya yanke ka cika tafi babu laifi an gane ko har ya kare kemu ma haka suke ko to ma ta kila kano ko bana za a yi haka ba ban san da سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd wannan da ya rubuto tambayoyi cewa dan Allah yana so a gaya masa yadda ake yin wankan gawa domin da yawa maza da mata ba su iya ba wankan gawa kamar yanayin wankan janaba ne ko na haila ko na biki wanka a tsarin addinin musulunci iri biyu ne in ka gada ma ka sa shi uku iri na farko shine ko ina ka game da ruwa ya samu a wanke ko ina ruwa ya samu an yi wankan gawa in ma na janaba ne kayi wankan janaba in na haila ne an yi wankan haila in na biki ne an yi wankan biki ba tare da ka ce kawai wani bangare sannan wani bangare a'a ko ina ka zuba ya samu wannan wankan ya yi a shari'arci sai dai ba shi shine mafifici ba in ka so shi ka bar shi a matsayin ina da wani guda in ka so kuma ga wanda yake ba wankan gawa ba wannan din kana iya kasa shi da wanda za ka ɗiba karka zubawa da kuma wanda za ka samu ruwanka a cikin daro ko ka ce kana da gurin wankan danna da ake da shi na tara ruwa ko ka tsunduma ciki ko ina ya samu ka fito kai wanka janaba wanka ya yi wani ka su duka a ɗaya ko kuma ka sa su bi sun da wani an tsunduma ruwan da wannan kuma an ɗiba ne ana zuba mafificin wanka da ya haɗar da kona janabar ko hailar bekin ko na gawar shine wanda za ka yi farko a wanke tafukan hannu sau uku sai a wanki tsiraici gaba da baya sai kuma a ci gaba da yin alwala ɗai ɗai ɗai ɗai har ƙarshe sannan sai a wanki kai sau uku sannan sai a wanke tsagin jiki na dama tsagin jiki na hagu to wannan mai karkasawa da shigar da alwala ciki shine mafi fici duk wanda aka yi mamaci ya yi in wancan aka yi in wannan aka yi wanda suka iya siye wanda suka kuma damar za a yi ɗan, ba za a shiga cikin takura al'umma ba da mace haka to a yi amma fa ana so shi wankan gawa kada ya kasa uku ko biyar ko bakwai mana in kai musu na farko za ka maimaita na biyu za ka maimaita na uku idan wani za ka tara haɗari ne da jini a daddarɓara a jikinsa kun yi na ɗaya kun yi na biyu kun yi na uku amma har da wasu gurin da ba su fita ba sai ku mai da shi biyar sai ku ƙara yin su in aka cewa ɗaya a kowace buƙatar ɗauki za a iya ƙaruwa na wankan saboda wani guri ina zubar da wani abin da ya shafi miki ko makamacin aka ce a ɗan ƙara wanke zai iya zuwa wato ƙara wanke ta sa iko fita to babu laifi sannan na ƙarshe ana so a samu ganyen magarya a kwankwatsa a zuba a yi da shi ko kuma a sa kafur sanya ganyen magarya ko kuma kafur ɗin, yakan taimaka wa shi mamacin daga yiwuwar wasu ƙwari in an binne shi su far masa saboda wannan abin da ya shafi sinadarin da ke jiki da ina kore su sannan kuma in shi wanda ya rasu ya ɗau lokaci da rasuwa musamman shi ganyen magarya har wani guri nasa ya kanta da ya riƙe gam kuna zuba wannan ganyen magaryar aka hau hautsina kuna sawa hannun zai saki sai koma ya daidaita kamar kuma to yana daga cikin abin da yasa aka ce a sa rai magana sannan kuma bayan haka sai maganar da kafa ne shi ma ana da dama ta a yi wato ainihin guda uku shine abin da yake sanna haka aka yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo magana tsorawa fiye da uku wasu malamai suna magana bai inganta ba kuma taƙaitawa ukun zai fi akan a ɗebiya duka da yawa a kai shi har biyar din ga mabukata masu rai a ɗauka a kai wa tsutsa ta ciwo da ƙasa an fahimta ko saboda haka guda ukun nan za a keta su na farko a samar da wanda zai zama masa zanin ɗaurawa na biyu wanda zai zama masa yafe mayafin da za a yafa kamar da mata suke yin yafe na mayafi a sa haka sannan a ɗaura wani akan zama ta rufe masa zuwa wato ƙugunsa zuwa abin da ya shafi kafaɗinsa wancan kuma da aka ɗaura da ƙugunsa zuwa idan sawunsa saboda sai kuma a samar da babba da yake shi ta bangaren kafa ta bangaren kai sai a naɗa shi a ciki shikenan an gama ba ku da buƙatar su kunne mutela ko sai an nemo allura ko sai an yi waye an fahimta ko saboda ka masu yin biyar shine bayan an samar da waɗannan uku za kuma a samar da rawani wanda za a ɗaura masa aka sannan shi wannan babban sai a samar da wani wanda bai kai girmansa ba sai a goya da shi kamar an raba biyu to shine yake zama biyar kaga dai rabawar ƙari ne kawai rawanin ko ka sa ko baka sa ba wancan babban da zai nade shi ya rufe shi an fahimta ko to wannan shine kawai kana yin haka cikin sauƙi mai buƙatar kawai abin da ake buƙata ka san yanayin girman shi mutum wanda za ka yanka masa ko ka latsa masa a matsayin zani zai rufa shi wanda za ka masa a matsayin na yafe zai ritsa shi an gane kanka je kai dan kurkur kuma mutum shirgege ko kai da yawa shi ko mutum dan kankani an fahimta ko to har gwanda ma da za ka yi da yawa dan kankani sai ta ninninkawa a ta nade shi a ciki ɗin. an fahimta ko to wannan shine abin da ya shafi bangaren da kafari na to sannan sai kuma batun abin da ya shafi ice ya ji wani malami na fatawar cewar wanda aka yi wa rasuwa kana dama ta kai masa ta'aziyya a kwana ukun farko in ya wuce kwana uku kakai ba a yi za ka tuno masa rasuwar da aka babu abin da zai hana ya masa ya halatta kai masa ta'aziyya ko bayan kwana uku ai dama ce take wani baka ji ma rasuwar ba sai bayan kwana ukun ta wuce ko da ka ji baka gari an fahimta ko kuma in ka share maza cewa ne ya amur rasuwa ma ko Allah ya ji ƙarar zai ga laifinka ko saboda ka babu wani dalili da a shari'ance yake kada a yi bayan kwana uku za ka iya masa ta'aziyya bayan kwana uku za ka iya masa ƙasa da haka za ka iya masa a ranar da aka gwargwadon da yadda ya kama Allah ya samu mu dace na'am alaikum salam

eh batun abin da ya shafi kana buƙatar wani abu a gurin Allah subhanahu wata'ala ka gabatar da yanka wata dabba ka sadakar to wannan za a iya ɗaukar sa a babin tawassuli na kai wani abin kirki da an tambayi manzo wani aikin musulunci ne yafi yake ka an fahimta ko ciyarwa tana daga cikin aikin musulunci mafi mafifici sai ga cewar za ka buƙaci ka samar da wani abu na ciyarwa ma ya zama dabbar da za a yanka imma ya zama a'a ka je ka siyo wato buhu na dankali na gida ka karkasa aka rarraba makota ka ce ya ubangiji wannan yanayi da muke ciki na rashin ciniki a kasuwa ka mana buɗi to babu laifi a matsayin kai wata ibada da ta gabatar zuwa ga Allah abin kirki a matsayin ta wasu don Allah ya maka wani abu amma a ɗauke shi cewar in baka yi ba ba za ka samu ba ko ba za ka yi addu'ar ba sai kai wannan to wannan bai da asali ana so tsakaninka da mahalicci ka roƙe shi ko da abin za ka gabatar na wata ibada ta musamman yanzu ko babu ai kayi ibadu birjik da suka gabata ba ranar da ba za ka yi sallah ba ba ranar da ba za ka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kama kafa da waɗannan abubuwan ka nemi Allah ya biya ma bukatar in ka goya da wani abu da kake da shi da kai yanka ba laifi amma ka ɗauka sai da shi lallai sannan za ka roƙi Allah ko sai an yi shi sannan za a samu biyan bukata yawa magana kuma cewa ka sa a sauke maka qur'ani kai aka fi so ka karanta qur'ani kai kai akan kanka ba kai ta sa ana sauka ba kai ka ga gara sauke ka sauke shi ka bashi a guri guda sai dai wasu sauke maka a kai din da zaka ibada in aya biyar ka karanta in shafi ɗaya ka karanta in sura guda ka iya kai ka ce ya ubangiji wannan karatu ne littafin ka kai kace wa ratil qur'ani tartila kai umarni da a karanta alkur'anin nan da kuma hadisi na manzo da suke bayani akan falalan karanta shi da kuma albarka da ke cikin su na karanta wannan littafi naka ko wannan shafi ko wannan sura dan bukata kaza Allah ka biya mu, za a biya maka lokacin za ka sama wani abu da ka bari yayi kaɗan ya raina kuma ba lalle ba yake karatun karatu ba da kyau an fahimta ku? amma ba muna faɗa haka dan a daina ba masu sauka je su sauka su amma ba wai magana ce ta a'a su yi sauka su dan Allah yawa sannan kuma abin da ya shafi eh, abin da aka gabatar a matsayin wani na tawassuli bai ta kaita wani abu wanda wani ba in dai ibada ce kai ta dan Allah to za ta iya zama ka tawassulin ka za ka batun farshe da muka magana cewar manzo ya ce idan mutum zai layya to kada ya ciro wani abu na gashin sa ko farcin sa har sai yayi amma zai iya kafin goma ƙarshe goma farkon nan su shiga saboda haka to idan mutum aka ce da shi kakkai kaza a tsarin na addinin musulunci in ka bi manzo ka bari kana da ladan bari ka sakayyar bari in ka aiwata ka aikata to ya zama baka biyayya ba ka saba kana da laifin sabawa an fahimta ko amma wannan sabawar da kai laifinta daban layyar kuma in kayi baye ne bace ba tayi bai taɓa yiwuwar layyar amma zai ragi darajar abinda zaka za ka samu da ka kiyaye da wannan dokar da aka kafa maka wannan shi abin da kiyaye Allah ya na ɗaya bisa biyar a idan aka zo da ganimar yaƙi kafin a ce wane gana ka wane gana ka sai a kasa ka biyar sai a cire kashi ɗaya sai a ce ya manzan Allah ga wannan da bayanan sai a ce abubakar siddiq ga wannan da bayanan umar faruk ga wannan in yanzu buhari ya zama shugaban musulunci na gaba ɗaya ko sarkin musulmi yadda za a yi tsarin doka addinin musulunci ɗari bisa ɗari in an je aka yaƙi aka ce ga ganima aka kasa biyar suna ce to sarkin musulmi ga shi to dan bukata ta taso kai za a tunkaru da ko da yaƙi ko ba yaƙi kai ne uban musulmi kai ne na tsaya kan al'amarin su wanda ba kayan ɗaki wanda ba kaza wanda kaza wani wato an gobara ta tafi da wani abin amfanin su a ruwa ya zo ya tafi da gidajen su wani su wani kai da ake zuwa a dawo to irin wani abin da aka samu da su ake irin wannan aikace aikace an gane ku sura to kafin a kai gaba kowa nasu ake wani, sannan sai kuma zuwa rabon ganima kowa ya samu wanda suka ji eh. idan za a yi wankan gawa sai an ta mutum ake masa a ana barinsa da kyallen da za a rika wanka kyallan yana da da shi a iya samun wanda zai wankan bayan ya naɗe hannunsa da wani kyalle ko wani zani ko wani wato anin yadi ya daga wannan mayafin da aka rufa min mutum ya sa hannunsa ina wankar jikin nasa ana zuwa masa ta kan wannan ina ratsawa yana samu ba a yi masa tik ba bayan an cire kayansa rigarsa wandansa amma ba za a bashi haka ba za a sa wani mayafi da zai rufe shi sai rika zuba ana wanka ana wanka an fahimta ko to haka ake eh. shi manzo sallallahu alaihi wasallam shine sahabbai sun da ya rasu ana kitaba musu to za mu masa tsirara kamar da muke ko ko ba za mu masa tsaya za a yi za a sai suka ja ce ku masa a haka na shi ma da wani da ya tabbata a da ya kamata a yi kamar inda wani kawai kowa inda ya dama yake ya tsarin yanka a musulunci inda dabbar da za ka yanka jijiyoyinta guda biyu da suke gefe da gefen wuya masu kai da sakon jini sama ko su yi ƙasa da shi in dai ka tsinke su a yankawar da kai sannan makogwaro nan da yake kai sakon numfashi iska take shiga take fita in dai ka raba shi yanka yayi ba shi ka gurtun da kan ba an gane ko eh. Sau da haka batun cewar da ka tashi rabawar daga nan ka raba ko daga nan ka raba ko daga nan in dai ka raba su kuma ka raba can yanka yayi idan mutum ya daga ya wuka ina tsaka da yankawa ya kuma ci gaba bai hutar da abin yankansa amma ba yankan ne ba yanka ya yi ba a ce an ka ga wukar kamar ba za a ci ba za a ci sai dai mai yanku ba kace ne ya yi haɗa sallah ce matafi zai iya hada sallah ya ga da hadari ko ya ga hadari ko kai ya ga hadari matafi na dama hada sallah yawa idan mutum aka yi masa haihuwa kuma ga layya wanne ya fi dacewa wanne ne zai riga zuwa idan da ka sai ragonka na yankawa ga haihuwar da aka yi maka za a yi suna kafin ranar sallah to ka yanka wannan yaron abin yanka Allah ya kawo abin da za a yi in bai kawo ba la yukallifu Allahu nafsan illa wasa idan kuma a'a sallar ce za ta riga zuwa kai an gane ko in Allah ya kai mu an samu abin za a yanka masa shi dama akwai dama a iya yi a satin farko a iya yi a sati na biyu a iya yi a sati na uku kakka dai ba tsammanin Allah zai baka an fahimta ko kuma in ka ce yanzu kai kakkai wannan wa ya gaya maka ma za a yi sunan da yaron to ka ƙi kai layya kuma ya mutu ba a yi sunan ba can ka ta kare ki ko so da abin da ya same ka kai aiki da shi yawa wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu